الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله به فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون لقد كانت المرأة في الجاهلية شيئا مهانا وذلك بين جميع الأمم من اليونان والروم والصين ومصر واليهود والنصارى ناهيكم عن العرب فهي عند اليونان خائنة ورسول شر ومبعث مرض وفساد ومصائب وكوارث اجتماعية وسياسية وأخلاقية ودينية هذا هو حالها عند اليهود أيضا في عقائدهم وهو نفس حالها أو أسوأ عند العرب في الجاهلية فهي التي لا يرجو المرء أن يولد له يقول الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب وقال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو قضيم وهي توأب في التراب أيمسكه على هون أم يدسه في التراب وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وهي التي يتاجر بفرجها كما قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أيها الأفاضل وحالها عند الصينيين هو اختلافهم في خلقها أهي من جنس الإنسان أو من فصائل الحيوان هذه منزلة المرأة قبل الإسلام فهي من العهود الموروثة وليست وارثة لا تستشار ولا تستأمر وليس لها رأي فأتى الإسلام فكرمها جنسا كما قال نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال وسوى بينها وبين الرجل في جزاء العمل فقال الله عز من قائل سبحانه فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض وأعطاها الميراث المحرم عليها قبله فقال الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا أيها الأفاضل كرم الإسلام المرأة أما وأحداها حقا أكثر من حق الأب كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الناس أحق بحسن صحبتي قال أمك حتى سئل عن ذلك ثلاث مرات وهو يقول أمك ثم قال في المرأة الرابعة في المرة الرابعة ثم أبوك ومثل ومثل بها القرآن في بر الوالدين فقال عز من قائل سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وقال حملته أمه كرها ووضعته كرها وكرمها زوجا وأثبت لها حقوقا فقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وقال وعاشروهن بالمعروف ثم وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال استوصوا بالنساء خيرا ونهى عن ضربها في الوجه والتقبيه فقال ولا تضرب الوجه ولا تقبح وأمر بالرفق بها فقال رفقا بالقوانين أيها الأفاضل والله لقد كرم الإسلام المرأة بنتا فأعطاها نصف التركة من الميراث إذا انفردت فقال تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف وجعل الله تعالى ولادتها هبة منه وعطاء فقال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنجاب البنت من أسباب النجاة من عذاب النار فقال من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار إن ديننا الإسلامي قد كرم المرأة باعتبارها عضوا في المجتمع فلا مجتمع بلا مرأة يقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أيها الأفاضل إن الإسلام اعتبر المرأة مربية الأمة الأولى فهي التي تحمل وتنجب وتغذئ وتحسن وتعلم الطفل المبادئ الأساسية من علوم الحياة يقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أيها الأفاضل لقد بلغ أمر تكريم الإسلام للمرأة المبلغ الأقصى حيث جعلها شيئا محجوبا عن الأجنبيين فليست زوجا للكل وإنما هي زوج وتكون زوجا لمن خطبها خطبة شرعية وأعطاها صداقها الصداقة الشرعية وعقد بينهما زواج شرعي بحضرة شاهدين شرعيين ثم إن الإسلام صان المرأة في بيتها فلم يدعها ألعوبة في أيدي الخبيثين يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى قرار المرأة في أرين وظيفتها الحياتية يكسبها الوقت والشعور بأداء وظيفتها المتعددة الجوانب في البيت زوجة وأما وداعية ليست, زوج ليست زوجها ببيت زوجها ووفاء بحقوقه من سقم إليها وتهيئة مطعم ومشرب وملبس ومربية, ومربية جيل أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن تكريم الإسلام للمرأة يفوق الذكر في مقام واحد فقد أمرها بالتعليم كما أمر الرجل حتى وجد من بين الصحابات مقرئات ومحدثات وفقيهات وطبيبات وممرضات كعائشة رضي الله عنها وفاطمة رضي الله عنها وأم عطية الأنصارية ورفيدة والربيع رضي الله عنهن وغيرهن أيها الأفاضل لقد كان للإسلام طريقته الخاصة في تعليم البنات حتى إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهن مع الرجال في المسجد ويخص لهن أياما بتعليمهن دون الرجال هذا هو الإسلام في التعامل مع المرأة فالحذر الحذر من التلاعب بشأن المرأة تفريطا أو إفراطا فما أحوجنا اليوم إلى طبيبات مسلمات إسلاميات وما أحوجنا اليوم إلى ممرضات مسلمات إسلاميات وإيانا والفوضى في اختيار تخصص المرأة العلمي وإيانا من منع المرأة من الزواج من عدل العلم وإيانا واشتراط الاستمرار التعلمي للمرأة عند الزواج وإيانا واشتراط الوظيفة للمرأة عند العقد كل هذا من الفتن ويولد فسادا كبيرا وعريضا أيها الأفاضل يجوز عمل المرأة بشروط ذكرها العلماء وهي الأول أن يكون مما يحتاج أو يضطر إليه كالطب والتمريض وغيرهما وكل ما يتعلق بالصحة الثاني أن يكون مباحا شرعا الثالث أن يناسب أنوثتها الرابع ألا يضر بعلمها زوجها أو أولادها الخامس ألا يكون فيه خلوة برجل أجنبي منها كأن تكون سكرتارية له وتجلس معه في غرفة واحدة مغلقة أو مفتوحة فهذا لا يجوز السادس أن تضطر إلى التكسب كأن تكون أرملة تحتها أيتام فهذه هي الشروط التي ذكرها العلماء لجواز عمل المرأة خارج منزلها وكل شرط له مستند من الكتاب أو السنة أو فتوى السنة وما سجرجة مسلم يا جرم ممشي والشجاع كافن زوم مسلم شي أباشي دأتي ولا كنتا wannan a tsakanin al'ummatai gabaki ɗaya ba a cikin al'ummatan da suke takama da wayewa kai tun kafin zuwan musulunci akwai girkawa akwai mutanen ru akwai mutanen china akwai mutanen masar akwai yahudawa da kiristoci to balle kuma laraba da su suke cikin tsananin duhun kai ba su da annabi dama asali a wurin mutanen girki mace a wajen su maciyar amana ce ita ce 'yar saƙon sharri duk wani bala'i da ciwo da mayata da banna da musibu a wajensu to daga mace ake samun wannan in ka ga al'umma ta lalace a aƙidar girkawa mace ta jawo in kaga siyasa ta lalace mace ta jawo idan ka ga ɗabi'u sun lalace mace ta jawo in ka ga addini ya lalace mace ta jawo dukkan wani sharri mace take jawo shi a wurin girkawa su ma yahudawa haka yake a cikin addinin su wannan kuma shine aqidar larabawa kafin zuwan musulunci larabawa sun kasance ba sa son a haifan musu mace Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya mu labarin abin da suke yi idan aka ba ɗayan su labari aka masa bishara cewa an haifa masa kiyama ce sai ka ganshi fuskarsa ta yi baki wulik yana mai fushi yana mai tanzira baya son ma mutane su gamu da shi dan a tambaye shi me aka haifan masa saboda mafi saboda munin bisharar da aka masa wannan halin larabawa kenan kafin zuwa musulunci wannan ya kai su kasance turbul a mata suke yi in an haifan ma mutum ya mace sai ya ta sai ta tasa an yaye ta ta dan fara girma ta fara zama kwaila shikenan sai ya dauke ta je haka rami ya turbuɗe ta wannan abin da suke kenan shi yasa qur'ani yake cewa ɗayan su ma idan aka ce masa mace aka haifa masa shi kenan sai ya rika ji a ransa ya karɓe ta ya ci gaba da walakanta ta ne ko ko ya je turbiɗe ta a tibbaya kuma mace a wajen laraba ita ce ake kasuwanci da al'aurarta idan mutum yana da bayi mata to sai tura su su rika yin zina domin su kama mata kuɗi Allah madaukakin sarki ya bamu labarin abin da suke aikatawa a matsayin hani yace kada ku matsa ma 'yan matan ku bayin akan su je su yi zina domin kuna son su kawo muku wani tarkacen banza na duniya wanda kuke bukata ɗan uwa masu daraja wannan shine halin mace a wurin mutanen da suka gabace mu kafin zuwa musulunci su ma mutanen china matsayin mace kenan a wajen su su har saɓani ma suke da shi mashhurin saɓani wai shin mace tana cikin jinsin 'yan adam ko ko cikin dabbobi take aƙidan mutanen china kenan a game da mace kafin zuwan musulunci mace ta kasance kafin zuwan musulunci tana cikin tarkatan kaya waɗanda ake gada har da ita ake haɗawa a raba gado kamar yadda za a raba akuya da tumaki da tinkiya da raƙumi da taguwa ita ma mace haka ake raba ta a matsayin gado ba ta da ra'ayi ba a neman shawara ta ba ta isa ba ma a kalle ta ana cikin wannan yanayin Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi sallam da addinin musulunci ke addinin musulunci ya girmama jinsin mace har manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai su mata yan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya ga mazaje shaqa'iq sannan ya daidaita tsakanin mace da namiji a aiki idan mace ta aikin lada za a ba ta irin ladan da aka ba na namiji babu bambanci Allah ya faɗi haka bayan ya faɗi addu'o'in da masu imani suke yi da daddare ya ce sai Ubangijinsu ya amsa musu cewa ba zan ɓata aikin wani mai aiki daga cikin ku ba ko namiji ne shi ko mace sashin ku da sashi sannan musulunci ya ba ta gado wanda za haramun ne ita ta ita ma ita ma tana cikin ababan da ake gada Allah madaukakin sarki ya ce maza suna da rabo daga cikin abin da iyaye biyu suka bari da dangi haka ma mata su ma suna da rabo a cikin abin da iyaye biyu suka rabi suka rage ko kuma suka bari bayan sun mutu ko kuma dangi ko ɗan kaɗan ne ko mai yawa ne wannan rabo ne wanda Allah ya yanke da kansa tilas a ba mace a ba kuma namiji ‘yan uwa masu daraja hakika musulunci ya girmama mace a matsayinta na uwa ya girmama ta ya ba ta haƙƙi fiye da na uba kamar yadda hadisi ya tabbata wani mutumin ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a duniyan nan ka kafuwa ya fi waje ba in kyautata mawa manzo Allah sassa ne ya ce mamarka ya kuma cewa sewa ya ce mamarka har sau uku sai a na hudu sai yace sannan babanka domin Alƙur'ani ya sake gaggata mana haka in yi bayani kan biyayya ga iyaye sai ya ɗauko uwa sai ya buga misali da ita Allah ta'ala yake cewa hakika mun yi wasiya ga ɗan adam ya kula da iyayensa guda biyu mamarsa ita ta ɗauki nauyin cikinsa rauni akan rauni sannan kuma ta rene shi har shekaru guda biyu a wata ayar Allah madaukakin sarki ya ce ta ɗau cikinsa a matsayin damuwa damuwa akan damuwa sannan kuma ta rene shi akan damuwa sannan musulunci ya girmama mace a matsayin mata ya ba ta haƙoƙi wanda da ba su da su ba ta da su Qur'ani ya ce mace tana da haƙoƙa irin yadda aka ɗora mata wasu ayyuka to kuma ita ma tana da haƙoƙi sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce matan ku yi rayuwa da su rayuwa mai kyau cikin abin da shari'ar musulunci ta yadda da shi na kyautatawa mu'ashara hasana kila sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjin sa na ban kwana ya rika mana wasiya a game da mata yana cewa ina muku wasiya game da mata ku yi musu alkhairi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a duke su a fuska sannan ya hana a riƙa muzanta su ana zagin su ya ce ma wani sahabinsa kada ka bigi fuska kuma kada ka walakanta matarka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutumi ya ɗauko wata mata akan taguwa yana zullo da ita manzo Allah ta sani ya ce kayi abu a bi a hankali ai mata kaman gilas ana kula da su ne kaman yadda ake kula da gilas ɗan uwa masu daraja wallahi musulunci ya girmama mace a matsayin ƙya ya ba ta rabin gado na duk abin da aka bari idan ta kasance ita kadai aka mutu aka bari Allah madaukakin sarki ya ce idan mace ta zama ita ɗaya ce aka rasu aka batta a wajen babanta to tana da rabin gado sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya haihuwar ‘ya'ya mata ya zama wata kyauta daga gare shi. Allah maɗaukakin sarki ya ce, mulkin sammai da ƙasai duka na Allah ne, Allah shi ke yana halitta abin da ya ga dama, shi yake ba da kyautar mata ga wanda ya ga dama, sannan kuma ya bada kyautar maza ga wanda ya ga dama. sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake fassara wannan ayar akan cewa duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya azurta shi da ƴaƴa mata ya yi haƙuri da su ya musu tarbiyya har ya aurar da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce tabbas za su zama masa kariya daga shiga wuta wace daraja mace ta samu fiye da wannan a cikin al'ummatai gabaki ɗaya lallai addinin musulunci ya ɗauki mace a matsayin wata jigo ko wata memba daga cikin al'umma babu al'umma idan ba mace Allah ta'ala yana ba mu labari yace ya ku waɗannan mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai ɗaya sannan kuma ya halicci matar wannan ran ita ce hawa'u kamar yadda ya tabbata a hadisi sahihi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya watsa maza da mata daga zurriyar waɗannan halittun guda biyu wato annabi adam alaihi salam da matarsa hawa'u ɗan uwa masu daraja musulunci ya ɗauki mace a matsayin ita ce mai tarbiyya ta farko ta al'umma ita ce take ciki ita take haihuwa ita take shayarwa ita take reno sannan ita take koyar da yaro abubuwa da yake bukata na farko na rayuwa Allah madaukakin sarki yace mata uwaye suna renon ƴaƴansu shekaru guda biyu cif cif sai Allah madaukakin sarki ga wanda ya so ya cika shayan wa kore na ɗan uwa masu daraja wallahi matsayin girmamawar da musulunci ya mamace ya kai wani irin matsayi ta yadda musulunci ya sa mace ta zama wata tsararriya daga duk wanda bai aure ta ba ita mace ba matar kowa ba ce sai dai kawai tana zama matar mutum ne idan ya neme ta nema na shari'a ya ba ta sadaki shari'a na sadaki na shari'a aka kulla aure tsakaninsu kullawa ta shari'a a gaban shahidai guda biyu amintattu na shari'a wannan musulunci ya tsara mace a cikin gidanta bai bacce ta zama abar wasa ba da 'yan iska lalatattu za su rika yin wasa da ita kamar yadda ake wasa daban musulunci ya tsara mace wannan daraja ce da musulunci ya bata ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na wannan zamanin a shek Bakar Allah ya ji kansu yana cewa da musulunci ya ce mace ta zauna a cikin gidanta to girmama ta yi ya ba ta wani matsayi ne da za ta samu cikakken lokaci da kuma ji na zuciya domin ta aiwatar da aikin da Allah ta'ala ya halicce ta dan shi ta hanyar ta a matsayinta ta mace matar aure a matsayinta na uwa a matsayinta na mai kula da mijinta da gidansa kuma mai cika haƙoƙinsa ita ce take ba shi natsuwa duk inda ya je ya dawo ya sha wahala aka ɓata mishi rai a kasuwa aka ɓata mishi rai a ofis aka ɓata mishi rai a mu'amala a waje to ana fatan idan ya shiga gidansa ya samu natsuwa a kwantar masa da hankali idan ya fita ita ma ta fita dukkaninsu sun fita ya dawo ransa a bace to wa zai tara waye zai kwantar masa da hankali wannan girmamawa ce da musulunci ya mamaci yan uwa masu daraja hakika musulunci girmamawar da mace ya wuce a ambace shi akan wannan mimbari lokaci daya ya ba da damar mace ta nemi ilimi bai bambanta ta a cikin neman ilimin shari'ar musulunci da sanin Allah da namiji ba shi yasa a zamanin sahabban annabi sallama a cikin mata aka samu makaranta alqur'ani aka samu masana hadisai aka samu likitoci aka samu masana fiqhu aka samu nafis masu jinya a asibitota kamar na na Aisha radiyallahu ta'ala anha duk ta hada waɗannan matsayin da aka lissafa kamar na na Fatima radiyallahu ta'ala anha kamar na na Ummu Atiyya al ansariya kamar Rufaida kamar Arubayya dukkan waɗannan mata ne da suka shahara a fage na ilimi a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam ɗan uwa masu daraja musulunci yana da tsarin shi na musamman wajen kula da ilimin mata har ya kasance annabi sallallahu alaihi Sallama yakan karantar da mata da maza a haɗe maza suna sahun gaba mata kuma suna sahun baya sannan kuma ya keɓe musu wasu kwanaki na musamman da zai tattauna da su ya karantar da su mas'alolin da suka shafe su wannan sanannen abu ne saboda haka kashe mu kada mu zama cikin mutanen da suka wuce gona da iri ko kuma suka zoge a game da haƙƙin mata akwai waɗanda suke ganin mace ba za ta fita kwata-kwata ba ba za ta nemi ilimi ba har aka ruwaito daga cikinsu ɗaya yana cewa mace Allah ya sa ta ta yi fita uku ne fitarta ta farko ita ce fitowarta daga cikin mahaifiyarta zuwa duniya fitarta ta biyu ita ce daga gidan babanta a kai ta ɗakin mijinta fitar ta uku a fito da ita daga ɗakin mijinta a kai ta kabari shi kenan fitar da mace za ta yi a wajen irin waɗannan masu duhun ƙwaƙwalwa, a game da mu'amala da mata a cikin a cikin addinin musulunci a gefe guda an samu 'yan duniya waɗanda suke ziga mata suke cewa su fito su ta faɗa da maza duk abin da namiji zai yi mace ma za ta iya yi har ma wai tafi shi sun san su ma karya suke a yau akwai kalubale a kanmu ‘yan uwa a game da samar da mata waɗanda su kasance malamai na shari'a masana musulunci waɗanda za su riƙa tattauna matsalolin junansu isu isu muna da buƙatar likitoci mata kuma na musulunci ba kawai musulmai ba su zama na musulunci ne su muna da buƙatar nurses masu jinya a asibiti mata kuma musulmai kuma na musulunci muna da bukata a wannan ka mu game da ne? da ragabza da nake wajen tura 'ya'ya mata zuwa jami'o'i su karanta kowane kwas ba tare da tsari ba sai a ce wai mace za su je ta karanta architecture za su je ta karanta international studies za su je ta karanta engineering me za ta yi da shi in ta fitowa za ta taimaka shi ke nan a alfahari a ce ita yan gidan wane ce ta karanta kaza shi ke nan musulunci bai da bukatar ta ta je ta karanta likitanci ta karanta nasi ga bukatu nan da yawa tsangame al'umman musulunci tana da shi ‘yan uwa masu daraja ba daidai ba ne yadda iyaye suke sa sharaɗi na yin aure su ce ‘yarsu ba za ta yi aure ba sai ta gama karatu wannan yana haifar da ɓanna da yawa da musibu da lalacewar ɗabi'u da yaɗuwar alfasha a tsakanin al'umma sannan ba daidai ba ne irin sharaɗin da iyaye suke sawa cewa ba za su aura ma wani ɗansu ba sai idan ya ta za ta yi aiki ko kuma idan ya ta za ta yi karatu ko da karatun dan ya dace da musulunci ko bai dace da musulunci ba ko ana da buƙatar shi ko ba a da buƙatar shi wannan ya saba ma manufar musulunci kuma ana kallon yadda yake haifar da banna a cikin al'umma sake-saken aure wannan na cikin gaba-gaba cikin abin da ke jawo sakin aure a yau ya ce ba zai bata sai ta je SCE ba ko ba za ta je poli ba za ta karanta administration za ta karanta Hausa za ta karanta PES shi ke sai dai auren ya ba. ko kuma wani wanda ya samu mata aiki a firamare ya ce ba za ta yi ba ba ta rasa ci ba ba ta rasa sha ba sai a ce sai je a raba aure wannan musiba ce babba da ta shigo cikin mu kuma mun yi gum ba ma magana a game da ita yan uwa masu daraja musulunci bai hana mace ta aiki ba amma da shariɗa. malamai sun ambaci shariɗa waɗanda suka yi istinbati daga littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma fatawar magabata fatawoyin magabata na kwarai sharaɗin farko ya kasance abu ne da al'umma ke da buƙatar kamar likitanci kamar aikin jinya a asibiti ko kuma abin da ke da alaƙa da harkokin lafiya wannan ana da buƙatar mace ta yi shi sharaɗi na biyu ya kasance dama abu ilimi ne da shari'ar musulunci ta yadda a yi domin ilmoma akwai waɗanda musulunci bai yadda a karanta su ba ko namiji ba a yadda ya karanta shi ba na uku ya dace da matantakarta ita mace ce akwai abin da namiji zai iya yi ita ba za ta iya yi ba to ya kasance ya dace da matantakarta ba kowane kwas za ta je ta karanta ba ko da ya bai dace da matantakarta ba sai a ce ai ta je ta yi Takadda da ake nema ba takadda ake nema ba yanzu masu takadda sun yawa amma musulunci kuma ya rasa ma'aikata masu takadda suna da yawa a cikinmu amma kuma ba musulunci bai da ma'aikata na hudu yan uwa ya kasance ba za ta cutar da mijinta ba zai cutu ba ‘ya'yanta ba za ta cutu ba a wannan karatu ta hanyar tauye musu haƙoƙinsu mijinta yana da haƙoƙi masu yawa a kanta ‘ya'yanta suna da haƙoƙi masu yawa a kanta to ya kasance wannan karatu nata ko aiki nata ba zai cutar da mijinta ba kuma ba zai tauye haƙƙin ‘ya'yanta ba na yi musu tarbiyya sharaɗi na biyar malamai suka ce aikin da mace za ta yi ya kasance babu keɓanta tsakaninta da namiji kamar misali a ce ta zama sakataren wani su kulla kofa daga ita ce shi ita ce fiyansa ko kuma kofan ma a buɗe ne take amma ofis sun su ɗaya ita ce sakatariyarsa wannan musulunci bai yarda da shi ba haramun ne haramun ne haramun ne babu ko shakka kan wannan wacce zama sakataren wani ƙato kato tuwa idan huma khalawa iblisu fi dhulal shedan na nan shine na ukun su in ji manzo Allah ta salama sharadi na da yan uwa ya kasance mace tana da buƙatar aikin kila lalura ce ma sai ta aikin kamar misali an mutu an batta da 'ya'ya al'umman mu mai sakaci wacce bata damu da kula da marayu ba bata kula bata damu da kula da zawarawa ba to wannan macen wajibi ne ta je ta yi aiki domin ta tsara mutuncinta ta kuma tsara mutuncin 'ya'yanta waɗannan sharɗoɗin guda shida malamai sun ambace su a game da aikin da mace ya halasta ta yi Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu Allah madaukakin sarki ya ba mu alkhairi a cikin kasar mu ya tsare mu daga sharrin magabta na ciki da na waje Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da albarka da alkhairi a cikin wannan ƙasa. Allah madaukakin sarki ya ba mu shugabanni na gari wannan guguwar siyasa da take ta kadawa a wannan ƙasa. Allah subhanahu wa ta'ala ka sa ta saukar da ruwa mai amfani wanda zai fitar da yabanya mai alkhairi wato shugabanni na gari waɗanda za su yi amfani da dukiyar ƙasa domin gina ƙasa ba rusa ta ba waɗanda za su yi amfani da dukiyar ƙasa domin su gina al'umma ilimi su gina titina su gina su samar da ruwa su samar da wutar lantarki su samar da asibitota waɗannan irin shugabannin da Najeriya take bukata a halin yanzu kenan ba barayi ba ba waɗanda suka zama masu ɗabi'un gatiyoyi ba ba masu ɗabi'un ɓeraye ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya tsare wannan ƙasa tamu ya albarka a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ta daga dukkan sharri Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata fi dinina wa dunyana Allahumma sur awratina wa amin awratina Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udhu bi'azmatika an nughtala min tahtina برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهد ذرياتنا اللهم اهد نساءنا اللهم اصون نساءنا واهد شبابنا واهد شيوخنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الدين وقحر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الدين وقحر الرجال برحمتك يا أرحم الراحمين الراحمين اللهم بارك فينا وبارك علينا وبارك لنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهد رؤساءنا اللهم إنا نسألك أن ترزق هذه الدولة رؤساء صالحين برحمتك يا أرحم الراحمين مجدين لمواطنيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اللهم لا تجعلنا ضالين مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء رسولك الأربعة أبي بكر وعمر وعلي وعن سائر الأصحاب والآل أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله الله أكبر والله يعلم ما تصنعون